To da safe yau ne muka sami labarin cewa wannan hari da ƙasar Iran take ta ƙoƙarin ƙaddamarwa su riga sun ƙaddamar da shi. Haka ya biyo bayan sakamakon harin da aka kai ofishin jakadancinsu da ke ƙasar Siriya ranar ɗaya a watan hudu yadda suka zargi isra'ila da kai wannan hari amma isra'ila ta musanta wannan zargin da ta ayyana da cewa ba ta ta kai wannan hari ba so baya bayan nan a safiyar yau ne muka samu labarin cewa sun tura da jirgi mara matukai da kuma sauran manya-manyan makamai domin mai da martani domin kaddamar da hari a ƙasar isra'ila inda a can wani bangare kuma na ƙasar Falastinawa su kuma suke ta manna da farin ciki saboda wannan hari da aka aiwatar. Sau da muka koma bangaren a ƙasar Isra'ila su kuma sun tabbatar da cewa lallai an yi musu wannan hari. amma sun samu nasarar kakkaɓo da dukkan waɗannan makamai da aka tura da su sai dai kalilan ne suka sauka zuwa cikin al'umma amma hakan bai jawo asarar rayuka ba ko kaɗan ma'ana ko mutum ɗaya bai mutu ba a wannan hari so menene ra'ayinku dangane da wannan labari kuna goyon bayan iran ne ko kuma kuna cikin ɓangaren masu farin ciki ko kuna cikin ɓangaren isra'ila waɗanda suka samu nasarar a ah, kare kansu daga wannan hari mu haɗu a comment section ما في زلمات ولا في 16 ولا في طيارات ها ها ها ما في انتوا سامعين شيء اهل الدير الوسطى انصارات الشمال رفح خان يونس يا اخوان في في نظافه سمعيه كان فيها تلوث سمعي ل 190 يوم ما في زنانه ما في زنانه Mai sharhi kan al'amuran ƙasa da ƙasa Ahmad Ismail Muhammad ya bayyana harin da Iran ta kai wa ƙasar Isra'ila da cewa ramuwar gayya ce idan aka dubi yadda Isra'ila ta yi wa Iran ta adi a tsawon shekaru sama da 45 inda ta lalata mata kadaroyi da kuma kashe mata masana kimiyya da dama. Tun bayan juyin hali da aka yi saba'in da tara akwai rikici na rashin jituwa tsakanin ƙasar Iran da ita Isra'ila shekara arba'in da biyar tun alif ɗari tara da saba'in da tara kuma tun daga wancan lokacin Isra'ila ta yi ta ƙoƙarin cin cusgunawa Iran da kuma kai mata har-hari ba wai cikin gidan Iran din ba amma bai buƙatunta da ƙawayenta da kadarorinta a duniya Isra'ila da ta yi waɗannan abin ta kashe mata mutane ta kashe mata masana kimiyya scientist da malamanta da sojoji duka ta yi mata hari sama da sau ɗari uku iran ba ta taɓa mai da marci ba to amma ƙarƙashin yarjejeniyar vienna ta alif ɗari da sittin da ɗaya an amince cewa ofishin jakadanci a ko ina inda yake a duniya sunan kasar ka ne. Ismail ya ce wannan mayar da martani da Iran ta yi wa Isra'ila ya zame mata wajibi akan ta ga kasar Isra'ila idan aka yi la'akari da yadda kasar Iran take ware kasafin kuɗi kaso hamsin a ɓangaren tsaro yake tafiya don samar da manyan makaman ƙare dangi. ya ce akwai wasu kasashe da suka kare karewa ƙasar Isra'ila wajen kai wannan hari na jiya wanda ya ce tun da farko na tanyahu. ya kai hari Iran ne don ya karkatar da hankalin al'umma daga yakin da yake gwabzawa tsakanin Gaza da Isra'ila. Idan ba su mai da martani akan lakace musu hancin da aka yi ba a yanzu zai nuna cewa za su samu matsala a cikin ka sanarwa da Amurka ta hanyar Oman cewa za su dawo su kai hari su ma kuma kowa ya tabbatar ya sanya da aka sako drone ɗin guda ɗari uku a jiya Isra'ila ce ta fara sanin cewa an harbo drone kwana goma da ya wuce a jere cia da mossad duk sun tabbatar da cewa za a kai harin masu kuma kawayen isra'ila irin su amurka da abin kai a kasar musulmi jordan su amurka da birtaniya da faransa da jordan su hudun nan jiya su suka yi amfani da makamai masu kakkaɓo makamai masu linzami suka tarewa isra'ila fada a jiya shi Netanyahu ya kirkiri taba Iran ne saboda ya kau da hankalin duniya daga bannar da yake yi a zirin Gaza na kashe mutane da fararen hula da sauransu kuma ya san cewa an yi wannan abin Iran za ta mai da martani kuma za a karkata hankali zai ta. ko yau ka ji labarin an yi maganan Gaza abin da zai biyo baya yana da matsaloli daga Isra'ila kamar Iran ta kewaye ta ta arewacinta kudancin Lebanon akwai ƙungiyar hezbollah wanda isra'ila na tsoranta tun a shekaran jiya sun fara kai isra'ila hari a can yankin da ya shafi mashiga ta jiragen ruwa ta bahar mali red sea akwai yan huti wanda su ne AIM suke rige da Yaman kaga su ma suna kai hari zuwa jiragen ruwa ko jiya sun kai hari a mashigin Hormuz din ka tsallaka daga gabas zai kaje yankin go. inda Iran take nan ma kaga an kama jirgin Isra'ila sannan akwai kungiyoyin gwagwarmaya wanda Iran ce ta tsugunna ta haife su a Syria da Iraq kowanne zai eh, Ismaila ya ce matukar Isra'ila za ta rama harin da Iran ta kai mata. To babu shakka faɗa zai kaure tsakanin su wanda za a yi kare jini biri jini la'akari karfin makaman su. Dan Isra'ila ta ce za ta rama abin da Iran ta mata to Iran za ta fito da gaske a yi faɗa saboda ita Isra'il ta fi kowa sanin abin da Iran ta tura mata jiya kamar wasan yara ne a abin da take da shi a ƙasa. Wannan kamikaze drone ne jirgi ne mai tuka kansa kuma na kunar bakin waci aka tuttura guda ɗari uku sai kuma missile makamai masu linzami amma iran tana da cruise missile tana da hypersonic tana da sahaf 3 sahaf 4 sahaf 2 wayannan duk makamai ne wanda kai tsaye za su ga isra'ila wanda kuma ba ta ma taɓa gwada su ba kusan duk a cikin duk yankin gabas da tsakiya da yankin gulf ba wanda ya fi iran karfin makamai masu linzami saboda haka za a je majalisar ɗinkin duniya yau za a yi allah wadai da abin da iran ta yi za a ɗanyi dogon turanci kuma amurka za ta yi kokarin ta cewa isra'ila in kar ki taba iran a yanzu dole a fushi iran din amma in isra'ila ga manatan yawo tun da yana jin taurin kai ba komai amurka gaya mai ya ba ta sha ta gaya mai akan yakin nan da gaza ya ki yadda to za a yi samun matsala ismail ahmad ya ce a wannan rana ce majalisar ɗinkin duniya za ta zauna domin nuna rashin jin daɗin ta bisa harin da iran ta kai wa ƙasar isra'ila wanda tun kafin a kai wannan hari sun san za a kai shi ahmad